الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوح إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنهم قوم منكرون بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصالحون فأسر بأهلك ببدع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم يئس منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن أن دابر هؤلاء مقبوض مسلمين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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إنا بلادي azin yalo gbe gibe gube yinan nan ai ramadan <coughs> azin yalo ishi digwa nan ina na beladi azin yanzu ishiti kuba a yin ramadan idira alibi sallallahu alaihi salam da ya kowace ya kowace cacu rudi dai daga nube a ji dai daga nube ta tsɔ koko sa tsɔ ya sa eya ya ba da eyi inan na ya ne goro bai karatu ga ba su fana ba ne ikini wa da ikini ciwo nan ikini bai karatu ya ciwo hmm, suratul hijiro a yayin arata bai gutsun hanci bana allah tabaraka wa ta'ala ya bayani tiye gane ji annabi ibrahim madina ga ji gobe ga ji mai malaika shi amma bai yi labari etiyan magi kan gama ni ibrahim a tufo so lamari ba ci daba da yake labayi nan gama yi allaka na ji jama'a na bilotu kenan wani na bilotu mu yi egi ya yi gya a na ibrahim egi mu yi yayin gibagi ya annabi ibrahim ko ba annabi ibrahim dagiya annabi lutu lokacin da gaji zaman da gaji rayuwa za a ji na jatun fina a fi ya yaka a da hannu ci sai ya bagi da bagi na fi jibi da jina etin wucin ma bana annabi lutu na mutu fata na agwa su kuce akwagun la'ajin allaka dalil bacci da wani ne la mala'ika wuce bi ba nabi ibrahim na da wani ba gan da ki ba nabi ibrahim a gogogole bi ba nabi lutu <clears throat> ki so ko gan bismillahir قال فما خطبكم أيها المرسلون قال فما خطبكم lokaci na gane zibe ba na bi ibrahim zo wani gici laya ga agi yana kanun ji soya yana kai na hukunan agiya na ci <clears throat> ba ki oga gan ga malaika yau ce biyan goga fama katukukun to ki mai labari asali ne alkhatbuna abin gai aishalul abimu lamma rikici gota na lare ya nuna da yi ne ba ni ya da kuta laika jibril israfil da mikaili ki gwata ce ki lamari na gota laye da ya gwaro ya ce na bayina ayyu al-mursalu ya yi jama'a da jatutun abuwa na allah ta baraka wa ta'ala ga yi gaggawa Allahu يستفي من الملائكة rusulan wa الناس annas تسا tsa ملائكة ci malaika yo tuci kin no tsa ta ci zawangi yo tuci no ebogo annabi ibrahim ya sunne al-mursal iri sunna na da la tuci zawangi jina ebo kibo na su kun gajin tu tuci tufi zawangi jona a cika su ko ga ke tu mala'ika ne fi annabi ibrahimu sun ce ya ga almursalu ya yi tushe su kwaji mini mala'ika zo ki yana bota ci laina ki laina ya ga wani قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين kwano a ga gaina wasu na aya na bibrahim jana ga lalle a tuyi tutu zitu hatu allah afaye mfiya ne ulabe tibi na ulin majulu atitutu bi ma'ana su ko tuito ila qaumin mujrimin da ba jama'an da cine je e lebanu ina hijira mu nan ga ilefi etun don da zaga yi nan wuce rado kasu ko kwabici na hijira mu wani jo da ni bai janci na mujrimu yi yi wa inda mujrimi na fi azabi jahannama khalidun لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين inda mujrimi na lada ne je ba doka su ko bicina su ko ga daga ala ka zaje a ga a aja ga ala duba na a goci ga yana mai jina su ko ga ga fi da mina azaba yin ja na mamaki ba fi tutun la yufattaru anhum wa hum fi mublisun a fata a ba azaba kikine a fi ba ga kama na bagara mai su kai ki azaba na ganga ya na kuma gulan da su kuma ita da lokwa walakin kanu mu mutu a tuga ibn kutici da ita ta canjin sai gogo <clears throat> su kwa annabi wajen ma annabi lotu je da sunayen muci da wani zane yi fado ka su ku cina iri na fi kita fe jo muci fe pipa ciye dokan su ko <clears throat> man bayani gaggawa laifi jayo titi titi annabi lut min suratul ankabut mu ji laifin ci je ne jama'an da fe jina su ko ga go lutan if qala qawmi innakum latatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ainnakum latatuna rijala shawa ainnakum latatuna rijala wa taqta'una as-sabil wa tatuna fi nadikum al-munkara annabi lot ba da mamu yutufa ga ya fa ya ji iya ji alfashan da na jama'a ci shi ya doji da juwa na ga yi bagi ba bagi na ya ji da doji na ki bebe wa ina ta tatu da rija ki bebe ya tafe ya bagi tafe gbe doji zau na ga yi laifi pataki wuci ko na jama'a da bilutu ila da ya goro ga mutum azaba ya gajan azaba yawo ba ci wa tattarunan sabin ya yaje fe zuye ko man da bala fassara ya tattarunan sabil ga tuna fe lume tuya wato a fe zuye ko a fe robbery ke yi fe dagara fe dagara wata tuna fi nadi kuma da munkara fi ta cina fe ke jinan gaya gaga da na kayajo da na shawara ji bayo aja fe ni be tu safaji e gami laji elejide e mi so ne be wa patan nga fe ko di shehu kana adam man da ce la fasara yana ji pata ko kusa wani maza kula zaga wani e ji ba ji ba ji tabta wani sabil e zuyo ko ya bu baki ba baki na jini baki ni daga da de ko koza wani awo a feji baki ba baki da yi wata tuna fi na ji kuma munkara da na ka ya zo a feji baki ba baki bai nuyi amma mo ji da bai gaga na ne ji kankan ne mun ji irin ne ya ke dudu ga na a doka su kuma da shi ɗan su kuma ga ga ma ga iga cire ba ni yayi ba do cewa ko ga biye yayi ne ya ji ba nan kun ji baki ba baki ya ba nke dabba shi da an yi da dabba shi kale ituna lati jama'a da binu tija lakati gona yayyake yayya gona gabe amma su kwa kafa yau inna ala nutin inna lam najjuhum ajma'in illa ala nutin sai da jama'a da binu tija bi ma'ana sai di zami annabi lutu ala na mamuyi ahalu ya yuji bi ma'ana zayan yuji eh, mana ciga ne zurbe zayan yuji na uji ga dole dole e eh, mitaci abu afiya zai dole ga da karkashi a annabi wuce imani jibi na waje zami ba hukunci ya addini inna da munajjuhum lallai su koyi da ya gwadan laya zami gashi na jijima da ganin na ima wa ya ga wa gan ajmai na benyo kim na daji imanin na cikin ya ga wa kya azaba ne ya binci kafiri na ji na ji fado kaso ko bicina kim ne abinci azaba ne yi ga da guru na ji waka kya azaba wuce ruwa إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين إلا امرأته سيدي imiziyo imea nabi lut mun fayi hujja kaddarna ya kwada gankwai bu ke ina da min al ghabirin ke lalle imea nabi lut nga fe da min zani ja ke da min azaban su kona <clears throat> manziga ziga aya na mai dalilin tiyan jawazi listis na min listis na ala ya waka ba kuyi na waka na kiyaye ya waka bi ɗaba na wuce na muga kwallo na warsina ila komin mujirmi illa ala lutin e kawai mu fara don kaga ci ma ala lutin to kan ci bai su kwaci ke da yawa ya kama ci ga illa murata so ga tule bani malaika ji ya ci zadi da alaka bambe zame anabi lutu ji ole azame anabi lutu waka kanga ga ci minita ci zame anabi lutu ji bro a ci kyayin waka so na ga istisna min al istisna <clears throat> man ziga Allah tabaraka wa ta'ala mun bi bayanin wa illa murata qaddarna kira annaga kirayin jumhuru asim bugi marwayin shubo wajen baka cuga kadar na <clears throat> bitakfif wala shaddawa illa murata kadar na inna lamin al amfani da yin hankali tu masala ya abu ika ce ne wune bada da kadar na nan bitakfifi nan to jumhur ne ba da kadar ne na bitashdidi na man jiga ma'ana ne yau a ga kaddara to kaddara ma'ana niyo in gala yau gaci kira ba na cikin suratul mursalatu su kai ga yau fa kaddarna fa ni'mal qadiru ma'ana kaddarna yi kaddarna yi pa fa ni'mal qadiru ma da labe ne pa ne ma'ana qadiru ne kiyo fa ni'mal muqaddiri fa ni'mal muqaddiru so ma'ana kaddara da kaddara yi niyo to amma ga yayi ma idan fasara mu ce bai tukin da gabo wato awo kusa da nuna da da misubo a ga umma kadarullah haka kadare ina su kudi daga kanina a ah, kole kadara da kadare mai da zai ti mana yake kwa amma ba mai da nan ne wa ma kadarullah amma su kuccan aka kadari gaske ya ci wani gwana na ya sukuna wa ga ganin da suku ga bani na aka kadari gaskiya a yi fasara ta so ne ne lawo na daga kadara dabo na je ma'ana ya azama na kabo kadara ka dabo na je ma'ana kadara na yanzu ba ta bai giza sai dai abebe kadare ebe ma eti maana e udo ku ga abebe kọdẹrẹ ebe maana a ti ga mo ji kọ ago tashjidu wo wọ bebe ga kadara eh wa afẹwo istimala ga nga do ku ga la afẹr istimala <clears throat> sai so ebogo Allah tabaraka wa taala wa wa. egwa kawala na imi anabi lutu da bambi na anabi lutu egwa na mutu mujiri matu guru kemi na rajiji mujiri muna na mutu mujiri mujiri matu guru ezali ba so kuwo da ni pado so ko mitina ba ba ga man zibe ne me ugwa da wanda gaga dangi bo be yele bo mutu ba so kwa gaza nan ga wi wani wuce mai zaguru soko ebogo kabo bajin zaguru soko guru soko gurbon yinu ga tun ko kuma yini zagede ebaga zaguru soko agaga guru ya ba ga tun yini hmm. lẹ́yìn gbọ́nà alábìtú lágbèjì òtú ló tún gúrú òtí lè gábá gúrú ó di ba ta lọ́mọ tí ó ti dìbà ẹ̀yà ẹ̀rẹ́mẹ́sọ́lọ́tù taari gbogbo ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وكيل دخل النار مع الداخلين تيما نبلو تيما نبلو أي ci gaji bayo e سكوت تسكوزي أما تدنا ci sokoji amma da dina yi mija san bazi ya da biya ci ma ja fe bayan alakaya e ba ja gangwa da ni ji baba da na adogwa gan ayi mi ni ji mafi karkashe ba ni ji wani aji alaka so nan <clears throat> jon lula bi ci ke ki wono tu guro bo de gute le ki gada na no ci peji ma ga baba mi ga yi wani da ko mi ga yi wani wato ya ki suku wato ya ki suku kici wajen E ba mi ge eji kazan imi e mi ge eji kazan e iwe suku ko ya ba sukun ki tutu o to de jan sukun yi zana wangi ki o فلما جاء آل لوط المرسلون الله تبارك وتعالى وقالوا كتنا المرسلون تتجاز عبد الله نبي لوط نسكو babu bani da hasfin jumali su kwaya gama cifi ya bu na mai yaji fahimti wa bi siya ku yadda yana kima ga wuce jo a daga bai tucin ne mala'ikan na ji ya kiki ba da bi ibrahim mozo a ci ba da na bi ibrahim ga aya no ba na bi lutu aya da jama'an ji allaka na shikenan a ci kekega kem na ji alikoli ga annabi ibrahim yana a keke ga adawani sai bayan jama'a annabi lutu wani su kulanci a yi daga adalwa da damu da aka la'ayi na falon ma ji adalin kiri mursali lokaci ne cikin na je mala'ika na tu bayan annabi lutu na dama annabi lutu jina kyawu فلما جاء المرسلون قال إنهم قوم منكرون قال أنا بلوت أقعد بين لكم للي نبدا أنا يقام شفاء قوم جماعة منكرون Mijiyar labin ya, mai shiga munkarun mijiyar labin ya wajen filawa rufe kuma ya, muna shiga ina fahimta kuma babunan gayi daga na annabi lutu kewo ga zayin wuji ba gina jiga sani gaiwo mala'ika na zama a masifa ba gi sabe dana so a masa barbu ya ci dana ya wai a wai na kunkun mummun karo nije ya dafi bibiyan ya bana bayan da ya gami da fitina zayin ji ba na abuwa so wuce gaga ko wuye gawa gwagwaya damuwa ne ya nuna dana yanin ko ga zaki ya sana amma nun wula ni gaga kuma ga jin a jiba jiba gibe gushi ya ga ce ko ga jino ta daga ibe ga ci dana kyawu قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون a ga na binutu gan bal a kun ji kemno wai kwa ga dana yina zole da zai zaman gija ji ina ka yi bibbe bima kanu fi yamtaro bi hukunci na ci za shi ji dabba Ko bai ji kelu ke ji yana zaba shi kuma wa biyana ma da bi kashi wa biyana to yi bebe da gaskiya ba hukunci wuce gani ga zaba wuce ciya in lahi bina da wani so ka ji damuwa mu وآتيناك بالحق وإنا لصادقون وآتيناك بالحق ibogbo ibebe awon be gaskiye zumatu gaskiya wani labe a wani mai gaza na da ya dabe sakwai waya na yi gajin allaka ina da salikun gaskiya ta ci mai yabe yabe gane yi wato فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون إيه، فأسر بأهلك umarni na yalawa na minutu na dana bai da biwa ma'alaka ya zaji fasir ga duka arziza bin shi atiya bin shi ga yi isra'u kai zadayen shi eh bikitarin min al-layl kafa an da cimini ya shi ga wato wato wa ga zama wato wata bi adbaru an tuzumaya za yoji da ya shi da wani amitwazo wala yaltafit minkum ahadun zandun da mine ba magazin wani mu gashi ya gama wamdu haifu tu'maru ya mai fere ba na ije foro ga yalo na sham ga ga tiyar ya ji abu ba saddu ga ga ya ji na bilutu man shiga mai na rufair la bayanin da ci bai gangane su kuka fa asiri bi alika likitan min al-layl ajizai shi Gana na ba shi mashiruri ya dabbo ya zafiye shi ki a samun dile fiye zo da zai sha wakabe da zai shi da ce ga kima na wata da zai sho ga wani su kuka na fasin bi a duka bi kita yanzu nan dai wani laifi wani da zai shi na su ba zanen ku foro ku da zai sha wani zai yi rikin na hadisi a rasu alisalam gana man khafa adlaja wa ma adlaja balagha almanzil ala inna silata allahi ghaliya ala inna silata allahi aljanna man khafa zanage su daga e zanade bi chu bono wa da tuba no we lona na adlaja mu da sai shi mana waga da yayi gidi wace ke bin da hin sha in e sha su kaso lokaci ne yi wani man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila to ne da annabi ya gaggaga etiya isti'ara wani jini fi gaga wani wago tuye na aljanna na muje tuye gidi yi ibada waja waji ibada tuye shi ebo debo tu jija aljanna na wani wada wa debo debo tu so gogo mo gaji ibada gidi ya ga kyashi be ke ji ibada ya kiyamun laili ebo mo da bote na aljanna na wai wani wato wani ya nabi jafar da kalma abdulaji rani da abu bi ma da kalma asrai isra'u iza e dai shi man ke la ya san tuya yi bana da muhimmanci na ga aya na mashruya da boyan al-mas'ul mash'ul mas'ul wa kabirul qaw wa kabirul qaw wara al-jaysh wal qafila zakamaga yana ga gbogbo da zanna wani nje ba zai shaya ku zuma ku gara su kuci ci gaba ne mutu ga a adabaru lugwai a mabiyawo shi eh ne ji ma ne ko ci gbawe ya ci atiya gane zadana lugwa shijo wattabi adabaru wacce da zuma ya fu baba eh a ga ci ga annabi muhammad ya je zuwa sallallahu alaihi wasallam annabi shi zusha annabi ya jibu ba su mago fa'ida na mata bana ga yi gaga uziri gaga lo zane shi mai dasa gani bayi nan daga nan ba su mago nan waje bayani ah, lafiya kiji in eh, tuci wayo wani kijo ni ma wani kijo kini ji bawo yau zo shi ci wadu ba ya wuce wa ya umarin da tuni ga fi sauki ya amma wadan gozo shi de yin goro ya na gaibe sa su kuma wata kwata na wa a je kikyowa wata kila wata kwata a ga wuga wani ya zai ji faruwa hmm? a gaci ga suna da tsari salam ne kuma da zakan don da jama'i ya kuda ya lo a kuzi da ci sada mai lojo zuma adam sa'adu da shi to so wata wattabi adbarahu wala yaltafit minkum ahadu. zan tun da mine ko magashi yema kimalo e fonna ke bayan jeno ya le masiba ya azaba ni malaika ne chifi jeno ya le yi maga ya to ya wuye jimai na rukai gutun ne huwa da gaga zane da azaba su ko ne bole mbugo da su ko na eji eh, to sayuwa da karahiyatu ifaki ala mati alhaliki haliki e lamin utibi na kuma ce laja alaka ba na alaka wacce ge nga da tsanani mutuna e gaji tausayi mu wala bi bima rahfatun fi layi. in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ko e ni suratul nur idza zai gaji a galama futa ku e futa ku go kasa wani madana ne ba tausayi ki yi tausayi so ko gama a a hukunci na tubu amma ga yayin zani a tausayi la kyabu wala yaltafit minkum ahad gashi ya mai fotonsa ya dunwa ya ma wamdu haizu tun umaru ya ci gaba da sai da bana je foro ga irin nuka yi gai shanin na'am وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين Allah tabaraka wa ta'ala wa kawo kadaina ilaihi ita hukunci ji mun ji fasara hukunci na kun ga iwa yi ji wa ya nabi lutu ga dalika al'amru lamari ga ji wa ya nabi lutu ya lamari ga ke lalle anna dabira awlai lalle zumayin kafirin ne za mujrimin ne za makutun igubba ya musbiyi na bilaji fuyi da na ga da su ba na ci ga ya piyazo wayi ne ji na lutu na don gala ji fuyi ga ya ja allako a ci gama ji fawo tubo وجاء أهل المدينة يستبشرون ale su ya ce annabi nuta duk yana ji faruwa na zama ala tiyambuwa a yi fimbo ebo na yi la sha banatana ta tara za shi a febe abin da labari gan ba rufu yi wa alabi lutu bin yana abuto adiji bini ya adu madinati ya staff shuru a fi fayima eh wani gadide a fi fayima kin na bagi na tatiya wato a tabi'a eh a salima wani ngai ngai ma fi ji fofahim iza gina to a ci ga ebo ya e, e, e, a yuta na an a tina a ci ga ya yi fufuyin ba yi a fi fayin ba kiwo ba wala inna haula idaifi bala tahtahu hmm. kala nabi lutu fe da wa inna haula idaifi zani si fe da ne gani jiyoni wani wuta amfani ba lafazi kiyan da fi daifu yamma gare shi zaba cewa wani daifu ya da ya ci mufrado ya ci musanna ya ci ba ni da wuta ya yabo da kama da wuta maga daifu abubuwa <coughs> ya gami shi zama fala taf da wun ya ga mi zuye ma ya ga ku zuye fi miyo ma ya ga gaga ya ji baki baki bayan bayan abin ga mutunci ya zuye ku fi miyo a gani za shi miyo a ganna na na binute gana uyi na ya cinwa ikramu na gaja ya gana eh e gaga wa be te o gaga wa ya nuya mutabe mewe tutsoyin mutunci tutsoyin rayu eh pata gogu daga cin galba shi mutunci ya gama disa na binute ne gaye man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baifa zendo ga imani jibe ya Allah ma jibe ko kiyama kuma ga cire e bagaya tunani daga ci wa logana e wa bi wa ba ga loga wa wa gagba so ci wa ga wai la ya da ne bana lalle ji don miliyan wato umarni shi wato lamari na a amuru ta ci annabawa ji wani ɗaya ji dabo na annabawa ji ɓata gana da zaci gona ke misali na tauri ala su kwaji ni ɓata annabawa ji to a cikin ke ga misali ya kira daifin daifi na ɓata annabawa ji hajjabin bagayana <clears throat> kyau واتقوا الله ولا تخزون واتقوا ta اسمع الله annabi lutu ya ja wazi wala tukhzun e ga ni suzu ya mare e ga ga ya ji bagi da bagi da da ne da ya ne ba da wala e eh, ga suzu ya mare ta wani wazi wazi ti wazo amma da ni ja ji wazi ya nan eh, ya akada na gogana shi tuko wai na gana qalu awala ننهك عن العالمين ga mamaki a salutu ina wulen ba ji abu a hannun alami na ga gabe da yi jiya wacce da mune ga yi ce daga babba kuyo ga yi ina wula ne to wato ta wawo ga yi ya goyi mayo wawa zai ba ta wata kulla isu na wa zai ki cike su wata kulla wa watakunla ai su da su kwada dadin wasu da su kowa za su hannu ina ga kinwa ga ɓata ne shari ya watakunla ba a matukubar gona a ga ɗai no wula ne shi ba kwafo to بناتي إن كنتم فاعلين kwada hula mana tunga tunga ya ci daga shawa da bai da kawai ta bugu ta shawa na to a hula mana ci ga yi min ki zabi mi zumatana in kuntum fa'ili wai ga shawa ta ya yi mu igi mi e zane ji kan tafi ko to ga ga zane ji kan dondo <clears throat> eh yana na saji gami nan ga yayin ai da ya baya da saji ga ga dabo jujuwe ya bani sabi ga ga ya fake shi ma ba ya dawo eh jani bani adin wa iri da wuce ga ga to ya to ne ka to qur'ani annabi lutu la yuji yuji ya ba wa bukata mai a wallahi bana cin kuntum fa'ilin gani wala ya bayi na irin na zaga kote out of contest na wuje na gbado gano lama na bai lama na ya yi ga anabi lutu layi gi zagi uji ya ga aji zinabi ya eh mawaci ko ke shek mujahid jube <clears throat> aji fassara da na gana wani bana edaji a obe egimi na naji e e man da ci ga wato kuje giza ki ba ko mutuwa jiman da ce amma zane shi ji ma da biyu na e in a ma mutu ba e da ya e ti ma da ga da mutu ce ga to e da ji a wudai yi giza ki ci ne gimi ji ga ga yi baba ya ruman na gogo e gina je gimi za yo wani me ga tufiye tufiya wannan ji da ba alamu egi ba kowa ya ne binu tayo kashi egi ya zane shi lami tuye kuna ngayo ke gudu gayi na dai <clears throat> mu dai ja foro gan adaji zine bi giza gina jiya foro biyayen edaji a wo biyayen inu ya kwana da wani e <clears throat> so awulayi banati in kuntum fa'ilu iga cule <clears throat> annabi lutu ajiwala don babu majiyin da ci la annabi lutu ya ɓatan da zanatu mana gana da hadisi ya musa da imamu ahmad hadisi abu huraira ga hadisi da sallam ga hadisi sai rahmatullahi ala lut ya kusa kunu ji tabbatu ya annabi lut an kana yawi ila rukunin shadid ude wanda cinuwa da bana eh lokaci na wada kude ko na wada bana bi ma na ude benji ne ja mu a fijo uziri dani ne da na kabo aji ma ne bani biya a wada a ju mutunca a gikini ba za shi ji a su a na annabi lutu da mutan ngala annabi ga da ba sun wucin ga fama ba sallahu ba da umin nabiyin illa fi tharwati min kauye zuma annabi lutu su kuttaba tutucin da tutula a faci wayo arziki ya jama'u ya dangi shi ga a kashi ida goya gudan jozo iri na ji da annabi shahadin tila arati azza alaikum min allah ah, a fi dan gimi jozo bani ake da zanke ye go go to soko e gudan gimi ji gabo yin mu gunji go soko wa eh so annabi lutu wude wucha ma je tsoyin buji da yubo da yajo garbe jama'a yi na da tuna wajen dangi na jaki kiri yuna wakati tarihi annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ce zaki abu talibi na ne kuji imani a da annabi ya amma lubai mutu annabi eh? a ci ga banu hashim ji har da fitina na jibi annabi sallallahu alaihi wasallam yana amma banu hashim ji kikiri to na da ba annabi zuwa na a kikina ga dangi a dadana amma lubai ma ji lalata a lubai lawa abi ci ke kife ta mutunci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har ba lokacin su ko bala yi zai annabi na to ne da su annabi ne tuja gala zuru bi da ji kyuba ma'amuka innahum labi saqwatihim ya'mahu Allah tabaraka wa ta'ala ce ga yi ga Allah kuruka annabi Muhammad mishi kuti gani be rayuwar su annabi Muhammadu. Eh, la'amuruka da kuti bai rayuwa ce su kai guda alaihi sallallahu alaihi wasallam innahu lalle kafir gazi lafi sakratin a fe da min ya fi kyabo a fe da kafirci ya mawuna ta shi dabo eh, kafirci wato ta nauye ya guri wa ba hankali zai kada ci so a shi da min a fe da kafirci hanya ta shi dabo ata kawai fi fi kafirci ya ìdàgbé ṣiṣẹ́ ògán báyìí lẹ́yìn tí òun gáwọn ẹ̀wọ̀ ṣáwá wó tọ̀ lọ́mọ òun gáwọn ẹ̀wọ̀ ṣáwá dada wà á wè kí tiẹ̀ ránú tí lọ́wọ́ àdá túbọ̀ bẹ́ẹ̀ fìtí náà náà ẹ́ lórí tó dé báyìí wọ́n wọ́n sára náà tàwọn báyìí fi lọ náà báyìí dọ́kun èmi ò dín èbèrè sí àdìtò àti tòun ti kí tiẹ̀ gbaná bí ètí kẹ́ àkókò tí lè gbé su kuta ba yi kuti bai rayuwa zai don da ya sai ya nabi muhammadu wani ga la'amuru ka yi nabu lafi sakrati ya mawa a da baka tuga <clears throat> a tubi ma'ana amuruka eh, da don mai aini a mai gurbe fatai inji kira a yato mai nufi gaga a nan duwe ba ji milarar ciko wala fatawa ya aini ko gaga umuruka kowa lafata roma amurka amuru da umuri mana ni gaudi wajen fiye ijeleza amma umuru co ga yanayi gwakwanin rayuwa ina <clears throat> ah, Allah tabaraka wa ta'ala wa kuti bi rayuwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujada abu ya zan dundwa na wagaga nga soko kuti be rayuwa anabi nga ba mutum a kuti be rayuwa baba wi ko be etu wi a wanda ya ja abuwa annabi sallallahu alaihi wasallam nan soko buji gari ji kuti be na gabune hmm, soko ji kuti be alfiji ji kuti be lokaci sakagi wa duha ji kuti gani be shi wallahi ji gidi wannan hari ji kuti be e kuti be yace kuti be kasko igidi kuti be dawro be ya tuji so ko buji ga hukunci uce cike na gabu na wanda kuti be na gabu ne amma ya taji so ko ya yi da mai kuti be zan bici na ya Allah wa hmm, gamala alaihi sallallahu alaihi wasallam nayi min na sunan tirmizi bebe hadisi sai abu dawud bebe ne sunan goma ga annabi ga man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka zendo ra jikuti umaji bi allah jikuti ana waye lafa soko baci faqad ashraka soko annabi gore waye lafa soko baci min silsila sahih wa imam albani ga kullu yamini yahlufu biha duna allah shirkun hadisi sahih annabi ga kutina dan do gaji umarci da suna saku juwana ɗan eh, wo eh, buge su kuti bayan waga daga biya na bi kuti cin ya na biya a na ma waga wa shi kuti da sunu ci ga wani ya wa rugwa cin waya da mu to ga mu yi ma waga shi kuti da zanton bai sai da su kwan. Kuma kuma a yi jana wa ya ẹnu máa níbi bó wọ́n jiná náà wọ́n ju wúchà wọn bó wọ́n wábọ̀ yóò máa níbi wúchì pé ìjà lè ń bá níbi wọn so ìtòkòsòkò ìjì fàyíntà gànà agaji kuti ga biya níbi mọ́ wọ́n jí yẹ gbé gbà níbi à tún ẹnu wọn èyí bó yẹ òwú díya ń gbé láti tàbátà àwọn wọ́n jí yẹ gbé gbà níbi à.

wa ji sallah ya annabi so ko wa ji sallah yau amma wa da juje cikin na annabi Muhammadu ji bayani ya wa ya juna so iye ji ba da fata da wani uja na biye jiya uja na biye wa ɗabon nan ga fahimta boki na daga nasara ji na a caja ga mu magani sin kano ci na eh ne ga ga wani ji na annabi muhammadu wai mu mun ya annabi soko yewu amma yewu sokon nan begin tarayin bayani na nabi muhammadu ibo kibo yi yikkekin ne ya musu ko huna sai na nabi bula bayani yayi na ga soko tufi yau so to wa lawo yi ji fahimta ga na ke mino yana ga don luga to mi da ji kuti da nabi muhammadu ibo kibo a za mu yi mi wayo wala je daga za mu ce ji kuti gobe shabaki a nan ko gele shi ba guna yinda ya ce da wunda a dafi ba a nan sa da sanamu ga mina hadisi silsila yau, hadisi na ta zuna annabi ga man halafa falyahlik bi rabbil ka'aba zan do ga yi kutu na wuji kutu bai tsoce ka'aba zai ya ka'aba Allah eh? so laifin da ba waga a jamfani da sifa su kwanji kano wace ha juwe wace ha jikuti ga yi te juwe ke misali wa gaga mi kuti gan bai tsoci ya kabe mage allah ta wai ba amma da dinu alba mi jikuti bai allah wani waga mi jikuti bai tsoci ya kabe te juwe eh man ji da bai zama sifu wuji ya gami sun mi jikuti bai alkur'ani te juwe ibo bo alqur'ani ya gami su Allah wa ga shi kutubi alqur'ani wa shi kutubi Allah me ti fata ga ganna yau e bonna wala mai risale sautu qur'ani le da dana sifu yo ya Allah wuti sifayin makhluqa fayanfaju eh yabidu wuti sifu yo ya litta bana tanu wuci zo wuce alaka darja na mai gomi sun allahu da ta te gomi sunatin ya allawa ne kun ke allahu suka ta halittin wani me ji fata ga waye wo tubo فأخذتهم الصيحة مشرقين jama'a na filotu dai a mutaka zuma sai dai a ga ci gaba da ya tuye bagi bagi na ya ji da shi na ku ci gaba ta to na dai gana na bilu tu da mu bi a ci ga ji bagi be bagi be yana adejan adejan so ko ji ba no ci ayi da amma kara ne yo tafi tafi ne bo ga adejan wani malaika malaika zai eh ajiye da bi kira mu ci niya la ya'suna allaha ma amarahum wa yi fa'alu da mayu baro malaika je le ko ni to ba kuma a jina malaika yi su ko ga daga aga jinu juma malaika da rajina so ka bo bayani be karara mini sikura ni ba a ci ya ba ma bo ga malaika wuce da ne ja wa ga a jikin ranu ga ji ba ga ji yana mu so a kuri tilin ga da da shi shikenan e ya shi a nufin ta

وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين Allah tabaraka wa ta'ala ga faja'alna aliyaha sai mai ya fitiye zashi wuce shi yula shi safi wani yana da gasu da su kwanu duk kuma ya alamu junu da rabbika illahu kama yi misali a ga a fakata ka tara ma fon Ba don gudu da ake yi wo da waje amfani da yi min tuma ke ba ni wuci kana wuci ga kata wuci fon wani to e ji vo beno gagwa kan mala'ika fon fona mu shi kenan pẹ̀lú lo sama cijuke jalna ya safila wa amtarna alaihim hijaratan min sijil yi kama wa yi cike dule fiye ta kuna fobe nena ila gbana fobe nena azaba ti azaba ebo ki ebo aga ebo na ji ba gibe ba gibe do jina gala bisa ne da mu. sallallahu alaihi wasallam ya gani hadisi sai hadisi na wakata sai wani jami'in sagiri nan annabi ga ga inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi lutin enemi sudaye gama ya dume mi jina yi etu yi dinin zaji zaji annabi ya na azabanu pon ti bana ti gba epo na eto to je to titinja annabi sallallahu alaihi wasallam mina hadisina ashabu sunan jilabain ashabu sunan abu dawud tirmidhi nasai da min masnad imam ahmad wa hadisi sai na abdullah ibn abbas gobe ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga man wajadtum ya'malu amala qaumi lut faqtul fa'ila wal maf'ula bihi zendon da ya gane ya wuce lotu ire tuna da ja ne da lotu ire tuwa ya ba gina ba gina mu ba na aji da yana yuwu mutu na maji da ba gina ba cici ne na ya to mutu da ku ba ba ya hu hadisi ya mu wato ku ga ya fata ku bana kasu ko tuta ku ku fuwa bana ku amtar na rai ne jara tan ne yi ijule yalla bana ko ne biya sai gogo takuya fa an jaza min jinsil amal gama ga tosai e tunai ina hadisin silsila annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ma amila amala qaumi lut tukuta ga annabi ganna zendo na ga yin tuire tuna za ya annabi tuire suwana para sukulu ji tabbatu min bi ma'ana su kwana wuce nyura ke gun lugwa ta imabe da zamun goyi na bani kinkiji ebo ebo ebo ebo shetanciye na zara yau <clears throat> a wuce tabbata gaga etu yo mashru legitimate eh baagi dada mawulu payawo gani be baagi na ichuyi kundu je awo be baagi na ichuyi izagi dada mana wada je awo be izagi na ichuyi na ikwana ce be ito Nigeria abun na lokaci na gobe ba so na fada administration ga wa ga gamu luje doka kin ba ku baagi na ga mafi ganwa wa ganwa wayi mi mi ma yi baagi na ichuyi na je dali alawa pa kotu izagi ga mafi na wa je dali mutula mu alawa pa kotu a ya ji lalata ni fikin yaro da suna addini to pastor azi e, e ya yi da pawo ficoci yoya ba gibe ba gibe zagi zagi so ke muna ji lalace ne wani mutu ju dubu lubu ce yi tuma o ma zai kinkin wacce kwanci kwanci ba na haya da ji halo da layi na ba ile ga jeju ya wuji laifiya kawo ci a ke sogara eh daga aki ji wuyo yin zane su yi wa ga gan a ci baki bai baki ko zaki bai zaki na a ki ji wuyo nyaye la kan yi ji kuma a to da freedom ma yancin don da ne la da ji umma da ma di ballo pipa bice do ka so kona yancin wucin waje asara ka man wuci ko الدكتور محمد وصفي من لتاجي Al-Islam wa والطب nlayo gube ka kanye bagi be bagi zagi be zagi na ci da zina e guji e baya karatu na ato likitanci no nlu be ya rubuta ba to amma daga nan shafe tibbu na medicine je gun we ji fahimta iya ka san wa bai nan ba ko lu ke masiba na da ba eh sha islam wa tibbule ya shi abdul muhammad wasfi ebogo masibu yo ujam ato egu yo ya na kapace ya lafiya na kapace Allah tabaraka wa ta'ala mai na maga figu ya yi na wai wuyayya wai wuyayya yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ma ja'ala Allah lakum fi din min haraj in do ga ga figu ya yi na Allah la ya eh yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ene ige wani yo pata iga jinga ci amfani ya naka pata yi awo mai ya wo za ya wo fe da yin na pata su kula da lalle ene maga yi sokwa yi su ga tiyayi muga yi su da ni ge jira wa ki ba bi pata su kwa raje yi sokwa una jara so wale <coughs> gaga wato ni guba huyo ko dai shaitan ya nasara ji tudo ku ake illa na dabonaya eh? amma illa shi fibo su kwa gagana ya cana ko kuma a cikin illa na shi fibo na to su mai shaitan ya tudo ku alubawa irke na to yi dubata na àtọ́ àfẹ́ ìyá mi pé tábà bú dégùrè ń dégùrè àtọ́ dámì ìtọ́ àwọn àtọ́ mọ̀ lóì fíhùn ẹ̀ńdájà èyí àmì pé gé ń dégùrè ń dégùrè ń dégùrè tó súnmọ́ àtọ́ mẹ́ ẹ̀ dájú bí èjì kejì lànà mọ́gábẹ́tì kọ́ńtà mọ́gábẹ́tì bí ẹ̀gbọ́n gbẹ́yìn wúchì ṣùgbọ́n àyà ń gbọ́n gbẹ́jú musulunci wọn mọ́ àjọ so jìjì musulunci kí a yà jẹ léèfi kábọ̀ ẹni musulunci ètò e kún ní gáyẹ̀ e wọn á jẹ léèfi kílẹ̀ ọjọ́ àtàdé mùsùlùmí nídìgá kílẹ̀ ọjọ́ ẹna agbẹ́bẹ̀ yìí dáná àtàjú aláàlú mọ́tẹ́kùn mújẹ náà ayé da lọ́dọ́nà kọ́bùn gẹ́gẹ́ àǹfààní rẹ̀ mùsùlùmí ti rájọ́ àjùwọ̀n ilé tunanin da tsara gidan wani so igalogba ikwayi ikwan wayi gima su kwaziki ganyan so kyuba inna fi zalika laayatin lilmutawassimin inna fi zalika lil bakwaya ce ya bodi sofana jama'a na bilutu lutu na. da ke mana soko jan allaka na laayatin ayatin da ba ko ne ku bayan ni bai sokona amma fa diza ta fahimta wa lilmutawassimin zane je la eh a tabi ma na yi jin lura da lamari shi na almuta wasu mun man ji bayani ga gan a gazi annazirun wani ci ga almuta amiru wani ci ga almuta biro ba ta da ma'ana je ne zanen ga ya lerin ga ya fi ku ma ji fahimta yi kima na so da wani eh, har ma laye dubbana ma bayi a wannan ɗabo lokacin ya gaji da madan burkona ya bayi libe ta almuta wasu mun wannan su ko ga ita tsura da lafiya da insha Allah